aka samu magabata annabawa sukan yi idan sun shiga cikin wani tarnaƙi ko cikin wani bala'i wanda ita addu'a tana daga cikin nau'in ibada addu'a addu'a huwa ibada akwai haka manzo su sallama yake faɗa a cikin hadisi ko kuma akwai hadisin da yake cewa addu'a mukhul ibada ta addu'a ita ce ɓarago na ibada kanta to Allah subhanahu wa ta'ala ya halarci 'yan adam a matsayin zai jarraba su alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah subhanahu wata'ala ya halarci ɗan adam bai bar shi haka kawai ba ya halicce shi ne dan ya bauta masa dan a cikin bautar zai jarrabe shi liyumayyiz Allahul khabitha min at-tayyib don ubangiji ya bambance wane ne na gaske wane ne ba na gaske ba wane ne duk inda aka jarraba shi zai iya dakewa a kan imani da tauhidi ya mai da lamarinsa zuwa ga Allah wala nablu wannan ladina min qablikum wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin suratul ankabut Allah zai san suwaye gaskiya su take ta gaske su waye kuma suke makaryata to an samu daga cikin annabawa wanda Allah subhanahu wata'ala ya jarraba domin dama mafi girman jarraba su ne wanda suka fi girma a gun Allah wanda suka fi kusa ga Allah kamar su annabawa su ubangiji ya fi jarraba fiye da sauran bayi akwai jarraba da su an musu za su iya ɗauka wannan an yi wa sauran bayi kuma imaninsu bai kai wannan matakin ba ba za su iya ɗauka ba da kuma Allah yakan kama su akan ɗan abu wanda inda wato sauran bayi ne awam suka yi Allah ba zai kama su da wannan shiddar ba amma su a matsayinsu yadda suka san Allah suke da matsayi a kusa da Allah idan suka yi ko ɗan ƙaƙa ne wanda ake cewa khilaful aula abin ga abin ya kamata ka yi sai ka bar shi ba ka yi ba ka yi wannan to sai Allah su ya kama su akan wannan lamari kamar yadda za mu gani Allah subhanahu wata'ala da farko yana roƙon yana cewa bayansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangiji ya ce ku roƙe ni idan kun roƙe ni zan amsa muku wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayin na sun tambaye ka akai ka ce musu ina kusa da su ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni to kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana fushi ga wanda ba sa roƙonsa kuma ubangiji yana so duk abin da ya same ka kare zuciya ta zo maka ka kankan da kai gare shi ka samu khushu'i da khudu'i a gaban ubangiji to idan ya ga wannan karyewar taka ya ga dan shi kai wannan abun sai ubangiji ya tausasa maka ya yi maka wannan abun annabi yunusa wa zannuni idh dhahaba mughadiban fazanna allan naqdira alaihi fana da fi zulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin zannun ma'abocin kifi shine annabi yunusa alaihi yayin da ya ɗeba ƙauna daga mutanensa ya yi zaton azaba ce za ta sauko musu sai ya ya fita ya baggarin ya bar fazanna Allah naqdir ala ya tabbata Allah ba zai kuntata masa ba din da yaje zai samu faraj ya je ya hau komi ya tafi za a tsallaka da shi a cikin komi sai iska ta taso kogi ya dinga tangal-tangal da su za su kife aka ce to duk yadda aka yi mabota komin aka ce akwai bawan da ya guje ubangijinsa sai annabi yunus ya tunane ce to ko ni ne da na taho allah ya jarrabe ni da wannan sai daga ƙarshe aka yi ƙuri'a ne aka tabbatar shi ne shi ne suka jefa shi wannan ruwa ana jefa shi dama ubangiji ya umarci wani kifi ya taho sai ya haɗe shi sai ya ƙasa ruwa da shi ya zamana ga duhun dare ga duhun cikin ruwa ga duhun cikin kifi ya can ƙasa da shi ya kwanta Allah subhanahu ta'ala ya umarce shi kar ka sake ka ci namansa ko ka tauna ƙashinsa ko kai mai wani abu da zai cutar da shi saboda bawa na ne makusanci ya tafi can to amma a can yana ciki sai yake zaton washin yana da rai ma ko bai da rai sai dan motsa kafarsa ya ji tana motsi sai tabbata yana da rai me yai nan da nan sai koma ga Allah subhanahu shi shine yake cewa eh, azannun idzaba mughadiban fa fanada fi zulumat shine duhan da ya kira a ciki Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan addu'ar ya ta yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin babu sarki abun bauta da gaskiya sai kai ya ubangiji tsarki ya tabbata gare ka ni na zamo daga bayi masu zalunta kansu kaga farko ya ikirari da laifin da yi dama yana daga cikin sharuɗan addu'ar in za yi kai wa Allah furiciya ubangiji ni ne bawanka rarrauna na yi kaza na yi kaza ya ubangiji wala ya gafiru zunuba illa ba mai gafarta zunubai sai kai ya ubangiji fakfirli ya ubangiji ka gafarta min zunubai na to kai wannan addu'ar maza Allah sallallahu ya ce ba ba wanda zai yi addu'a ta irin addu'ar da annabi Yunus sai addu'a sai Allah ya yaye masa duk abin da ya same shi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin duk wanda ya lazimce ta kuma za mu gane cewa wajen ikirari da zunubi ko da laifin da mutum ya yi yayin da ya yi kusan sunna ce ta annabawa yayin da aka hana annabi adam da matarsa hawa su ci itaciya ta gidan aljanna me ya faru shaidan ya zo musu ta hanyoyi da dama don ya batar da su ya zo ya ƙarshe wa ƙasamahuma inni lakum malaminan nasihin ya rantse musu ya ce wallahi ni fa nasiha nake muku ala adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla ba zan nuna maka itaciyar da in ka ci ba kai ba fita daga aljanna ba da mulki za ka samu sarauta wanda ba ran da za a ce ba kai ne ba ya zo ta ɓangaro da yawa don ya batar da su ƙarshe sai da ya ci nasara a kansu suka ci itaciyar da Allah ya hana su su ci to daga nan sai al'aurarsu ta fara yayewa aka sauko da su daga aljanna suka dawo duniya aka raba musu guri ƙarshe da suka dawo suka gama shan wahala suka yi shekarun da rasi me ya faru fatalaka adamu min rabbihi kalimatin fata ba alai sai ubangiji da kansa ya kinsa musu wasu kalmomi da za su roƙe shi da su ƙala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna na minal khasirin su biyun suka ce ya ubangiji mu fa mun zalunci kanmu idan baka gafarta mana ka ji kanmu ba za mu zamo daga cikin taɓaɓɓu Allah subhanahu wa ta'ala su ma ya karɓi tubansu aka aka kyale su to shine za mu ga to su ma a cikin wannan ɗinsu akwai ikirari da zambi sun tabbatar sun yi sun yi furici sun yi sannan sukan ɗauki Allah su fa sun yi zalunci kaga ƙarshen ƙasƙantar da kai ka ce wani na san na zalunci kaina to ka yafe mu to ubangiji sai ya yafe musu to duk wanda wani abu ya same shi shi ma sai ya lazimci irin wannan hanyar ta addu'o'in da annabawa suka dinga yi haka annabi yake cewa rabbi ghafirli wali walidayya waliman da khala bai tiya mu'minan walil mu'mini na wal wala ta zidi zalimi na illa tabara ya ubangiji ka gafarta min ka gafarta wa iyayena da duk wanda ya cika gidana a matsayin yana mumini to wannan sune kaɗan daga cikin annabawa da wani ibtila'i ya samu na rayuwa ga kuma hanyoyin da suka bi wajen warware wannan da itirafi da suka yi da wannan abin da suka aikata da kuma yadda suka roƙi Allah da ƙasƙanci da karyewar zuciya a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ƙuli ƙauli hada wa astaghfirullah al'azim wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh